Wanda ya wallafa wannan littafi ta uh, alhamdulillahi raddi zuwa ga uh, ustaz habibu ahmad jibril wanda ya wallafa wannan littafi tambihu ulil albab ala kamsi mi'atin wa kamsatin wa na kaula min a ka'idi abil abbasi ahmad tijani wa atba'ihi wani alhamdulillah kamar da kuke gani ga littafi nan nasa dan ba na fara gabatar da raddin a rubuce kuma zan rika gabatar da raddin raddin a faifan bidiyo irin haka muna yaɗa ma al'umma ko muna bayyana ma al'umma irin abubuwan da muka gani an yi a cikin littafin na ha'inci da kuma da sisa abin da zai baku mamaki cikin littafin nan kawai na naƙali ne eh, naƙalto magana kawai yake yi amma kawai aka tattara aka yi littafin ba wai maganganunsa ba ne ko fikiransa a'a maganganu ne kawai ya nakalto ƙalla ma zaka ga matsala. idan ya ɗauko baya fiɗe ta in ya ɗauko kawai zai ɗan yi magana ne zai kawo nassin abin da shehu tijjani ya bada ko shehu ibrahim ya bada kawai shikenan sai ya wuce to wannan ya zama copyright kenan eh ba cikakken littafi bane amma duk da haka tun tunda yayi za mu tafi da littafin a matsayin haka kuma abubuwan da ya rubuta insha Allah za mu yi raddi yan uwa ina so ku bibiye wannan shirin wallahi ga dukkan mutumin da ke bukatan gaskiya zai karu wannan shiri ne wanda duk mutumin da yake ɗalibin ilimi ne wallahi zai fa'idantu kuma inda gaskiya take insha Allahu rabbi zai gane inda gaskiya take zan rinka ɗaukan wannan littafi na shi Habibu Ahmad Jibril wanda yake garin Zamfara wanda ya wallafa ah, misali tambiyo ulil albab faɗakar da masu hankali ala kam simi'atin abu sa ɗari biyar wa da biyar wa kamsina kaula da kuma maganganu hamsin ma'ana maganganu ɗari biyar da hamsin min a ƙa'ida abul abbasi daga cikin aƙidun abul abbasi ahmad tijani cewa ahmad tijani wa atba'ihi da kuma ainihin mabiyansa to ni kuma da na tashi littafi kamar da kuke gani ga hoto na sunan littafi na kidmatul ahbab kidmatul ahbab a ala sahibi kitab tambihi ulul albab a ƙasa za ku ga an sanya taliful huwaidi milwani al'abdul jani muhammadul ibn shek abdullahi tijani an fahimta ko ta'liful kuwaidi milwani al'abdul jani muhammadul mushtaba ibn shek abdullahi tijani alhamdulillah yan uwa za mu ɗauki wata masala da shi malam habibu jibril zamfara ku sauye magana akan ganin manzon allah a cikin littafin idan kun ɗauki littafin ku je shafi na 256 daidai malam ya buɗe babi sai ce wa min bihi ko kuma shafi na 255 ya ce wa min bihi daga cikin ƙaryace-ƙaryacensa shi wa wai in yas ya fara da shehu ibrahim yakan hada da shehu ibrahim ne sai hada da shehu tijjani ba maganin shehu eh, tijjani kawai ya kawo ba amma saboda shehu jani ne a cikin zuciyarsu shi suka kulla a cikin zuciya maganganun shehu ibrahim ne da shehu tijjani amma sai dangana abin ga shehu tijjani kadai an fahimta ko sai ya ce wa qauluhu faɗan in ya si ru'yatin nabi ya kaza cewa ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farke mu mukinatun lallai wannan magana tabbatacciya ce man ankaraha babu wanda zai duk wanda ya ah, man ankara ha ba mai musu da ita wannan abin tabbatacce ce sai ce na alam annahu laisa min ahliha ma'ana babu wanda zai musu da haka sai wanda bai cikin ahalin abin ya kawo wannan magana shehu ibrahim wannan magana haka take malam habibu cikin girmamawa tun da rubutu kai za mu yi maka raddi ilmiyan duk ɗalibin ilimi insha Allah zai fa'idantu zai fa'idantu wallahi za mu yi raddi ilmiyan ba daga murya ba daga halshe da kuma dukkan girmamawa da abin da ka rubuta cikin littafin ne ma mai baro ta na fara yi maka raddi a rubuce na wannan littafi sannan kuma zan rinka bibiyan ka ɗaya bayan ɗaya ina warwarewa kamar yadda na masu malam Anas godiya da suka aiko min da wannan littafi kuma na tabbatar da cewa insha Allah rabbi yadda ake tunanin abin zai zama za a ji bayani taudihan wabihan zamu warware da abubuwan da suke kaiwa da kawowa an fahimta ko to sai malam ya ce alfaslun rabi fasali na hudu attijani attijani ra'an nabiya ya ƙazatan shehu tijjani ya ga manzon Allah a farke la manaman ba a bacci ba ala haddi za'ami inyas a bisa gwargwadon iyakan da inyas ke rayawa an fahimta sai ce wamin ha daga cikinta a kazibi inyas ƙarerakin inyas Ƙauluhu faɗansa li'anna sayyida waladi adama akbarahu akbarahu attijani ya kazatan lama nama domin shugaban 'ya'yan ɗan adam gabaki ɗaya waye wannan annabi muhammadu akbarahu ya ba shi labari shiwa attijani ya ba shi tijjani labari ya ƙazatan lama naman a farke ba a bacci ba an fahimta ko sannan ya ƙara kawowa ya ce wa min akazibi inyas daga cikin ƙarerraki na inyas a bakin shi ya ce faƙala na tijjani shugaban mu tijjani yana cewa wallahi lau annaka dumta ala zikriha da za ka dawwama a bisa ambaton jawharatul kamal an fahimta wai manzon Allah ya gaya ma tijjani ya yi nakalin maganan daga shehu ibrahim ya ce wai shehu ibrahim ya ce shehu tijjani ya ce annabi ya gaya mai lau annaka dumta ala zikriha da za ka dawwama abu bisa ambatan jauharatul kamal dula ka tsawon rayuwanka min gairi fatratin ba tare da yankewa ba kai ta yi tsawon rayuwanka ma fara kaka fi jami'in muddati umrika annabi ba zai taɓa rabuwa da ke ba a matsayin rayuwarka annabi ba zai taɓa rabuwa da kai ba a matsayin rayuwarka ya ƙara kawo a cikin babin nan ya ce wa ha daga ciki akazibi inyas ƙarereki na inyas a wurin shi ba a wurin shi yake faɗa haka ƙauluhu wal hudurul mazkuru amma halarto wadda ake nufi wacce aka ambata ya kunu bil arwahi ana nufin halartowar ta hanyar ruhi ne wazzawati da kuma zatuttuka hakikatan na hakika walau ku shifal hijabu da za a yaye hijabi an zakirina laha ga masu ambatanta au an ba'adihim ko kuma a yaye hijabi daga shashin waɗansunsu la shahaduhu da sai sun gan shi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ala suratihi a bisa surarsa allati qabadahu alaiha surar da Allah ya ɗauke shi surar da Allah ya ɗaya wa kazalika al wal arba'a hakan nan kalifofin nan guda hudu radiyallahu anhu anhum Allah ya kara musu yadda to sai bayan ya gama shi malam habibu jibril gusau sai ya ce jami'u aqwalihim as-sabiqa dukkan maganganunsu wanda suka gabata aqwalun baɗila maganganu ne na ƙarya yanzu kaga ya kawo nassun maganar shehu tijjani ya kawo nassun maganar shehu ibrahim sai ya ce a kawalun baɓilatun maganganu ne na ƙarya an fahimta to kaliful kitaba ta saba ma littafi wa sunna ta saba ma hadisi ta saba ma qur'ani ta saba ma hadisi amma fa a irin iyakan karatun shi to malam habibu jibril ni mai baro ta zan tabbatar maka hadisinku ne wannan maganan ta saba ma amma ba hadisin manzon Allah ba littafin ku ƙur'anin ku ne wannan magana ta saba ma amma ba ƙur'anin manzon Allah ba zan tabbatar maka yadda wannan maganganun na shehu inyasi da na shehu tijjani suke tabbatattu a cikin littattafan hadisai zan tabbatar maka daga bakin magabata wanda sun tabbatar abin da shehu inyasi ya faɗa da abin da shehu tijjani ya faɗa bai saba ma koyarwan ah, eh, tafiyar manzon Allah ba an fahimta ko to Ah, sai ce ce ma alaihi salafu na salih maganin ta saba ma abin da magabatanmu na kwarai suke a kai to daga farko kamun in shiga in karasa ko kuma bari in karasa karatun abin da ya rubuta sai ya tsallako irin yadda suke wautar da hankalin mutane in suna wa'azi na falsafa da wayau irin na wahabiyanci sai ya tsallako sai ya dawo shafi na 257 sai yake cewa haza ya dillu ala annahu wannan yana nuna cewa an fahimta ko ya kawo wani hadisi ne wa ƙarsa matafi hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhayyiru bainal anbiya fa inna an-nasa fa innan nasa na yau qiyama fa kunu awwala man tanshaqqu shakku al-ardu sai ka wannan hadisi to dai ka wannan hadisin don ya wautar da hankalin mutane eh, abin da hadisin ke nufi daban an fahimta ko abin da hadisi yake nufi daban abin da shi kuma yake nufi daban ya kawo aya innaka mayyitun wa inna mayyitun su annabi matacce ne a wurin su annabi ya mutu kawai shikenan ya gama aiki ya tashi aiki bai da wani amfani bayan zan kawo hadisi annabi Musa ya mutu amma kuma ya tashi an ganshi annabi Ibrahim ya mutu amma kuma ya tashi an ganshi sai annabi Muhammad ne ba zai iya mutuwa ya tashi an ganshi ba an fahimta zan kuma kawo cikin littattafan malamai har cikin littafin Albani idan ka duba cikin littafin shi al-Isra wal Mi'raj za ga Albani ya kawo ah, hadisin Isra'i da Mi'raji sanda aka yi Isra'i da manzon Allah annabi ya ji ya ga annabawa bacin kuma duk sun mutu kuma Allah ya dawo da ransu an gansu an fahimta ko to zan kawo innan bayanan to sai ya sauko sai ya ce fa hada yadullu ala annahu irin wautar da hankali da suke yi irin wannan aikin ne malam habibu jibril ya wautar da hankalin mutane ya ce wannan yana nuni ala annahu la yumkin ru'yatuhu bai ba zai taɓa yiwuwa ba ga annabi muhammadu la yumkin eh malam habibu jibril ku ba zai yiwu ku gan shi ba saboda ba ku san shi ba ba kuma kimanta shi ba ku ba shi daraja shi ba ku a wurin ku ganin annabi ba zai yiwu ba haka ne a wurin ku an fahimta ko ah, ba'a da wafatihi bayan wafatinsa ya kazata lama naman a farke ba a bacci ba sai ya bautar da hankalin mutane ya ce walau kana yumkinu zalika inda a ce haka zai yiwu Lara faɗi fadimatu bintu rasulillah da faɗi ma yar manzon Allah ta gani to abin da nake so ka fuskanta malam habibu ai akwai wata falalan da Allah ya keɓance wani bai keɓance wani da shi ba hatta a cikin sabbin manzon Allah akwai falalan da Allah ya keɓance waɗansu bai keɓance waɗansu da su ba idan na na faɗi mata zara bata ga manzon Allah ba aka samu waɗansu kuma daga cikin sahabbai suka ga manzon Allah wannan falala ne Allah yake bance su da ita su ita ma akwai falalan da Allah yake bance ta da shi saboda babanta Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan irin falsafa ce dabara ce hikima ce ta wautar da hankalin mutane waye yace idan na na faɗi mutu zara bata ga annabi Muhammad kuma shikenan ba za a gan shi ba ka kawo mana aya ko hadisi malam Habibu aya ko hadisi da yake nuna cewa danna na Fadima bata ga manzon Allah ba bayan wafatin shi shikenan ba za a gan shi ba ko kuma hadisi danna na Fadima bata ga manzon Allah bayan wafatin shi ba ba za a gan shi ba wallahi baka da aya ko hadisi akan wannan an fahimta ko to sai ya ci gaba da cewa ah, ولو علم صلى آه ولو علم صلى الله عليه انه سيرجع الى الدنيا مره ثانيه بعد وفاته لاكبر به امته بذلك da annabi ya san cewa zai sake dawowa duniya bayan wafatinsa da ya ba al'ummansa labari eh kama akbara bin zuri isa kamar yadda ya ba da labarin dawowa annabi isa shi annabi isa ya ba mutuwa ba da nassin alqur'ani Allah ya tabbatar mana da cewa annabi Musa ba annabi Isa ba mutuwa ba wa ma qatalu wa ma zalamu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qatalu yaqina barrafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima annabi Isa ba mutuwa ba Allah ya yi sama da shi ne ina fata ana fahimta to shine sai ya dawo a ƙasa sai ya ce la takhtassu ru'yatuhu littijani saboda haka wala lil mashayikh sufiyya faqat duna baqiyatil ummati la takhtassu ru'yatuhu ma'ana ba za ta keɓanta ba ganin da shehu tijjani yi masa an fahimta ko wala lima shayiki sufiya ko kuma ainihin shehunnan sufaye fakat a ce su ne kaɗai aka keɓance su duna bakiyatul ummati a ce sauran al'umma da suka baya suka bada baya basu gan shi ba li annahu rasulun ila kafatin nasi shi manzon Allah an aiko shi ne zuwa ga mutane ga baki daya la ila mashayiki sufiya faqat ba an turo shi bane zuwa ainihin wurin sufaye kawai to malam ahmad habib malam habib jibril yayi yi bayanansa na karkatar da hankalin jahilai ya yi amfani da falsafa ya yi amfani da hikima ya yi amfani da dabara irin yadda suke yi ba tare da wata tsayayyar hujja ba to ya kai malam habibu barin tabbatar maka da abin da kake faɗa lallai in ma ka yi shi ne a bisa son zuciya in ma kuma ka sani ka take sani da ayoyin da ka kawo da hadisan da ka kawo akwai hadisan da kuma suka nuna an ga manzan Allah kuma ana ganin manzan Allah sannan hatta maganganu irin wannan shadahatu sufiya maganganun da kake inkarin su zan zo in tabbatar da su ganin manzan Allah zan zo in tabbatar da shi irin wannan maganganun akwai a cikin littattafan na cikin littattafan ku ma hayya na cikin littattafan mu amma ka zame ka tafi kake so ka kore saboda bai daidai da akidar ku ba saboda bai daidai da ra'ayinku ba an fahimta ko sannan kuma wannan magana da ainihin sufaye suke yi magana ce wacce take ta samu asali tun daga kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma sahabban annabi domin annabi shi ya faɗa ya ce kan nimin nasa ala ƙabir ka yi ma mutane magana ya ali a bisa gwargwadon hankalinsu ko haddisin nasa ala ƙabir ka yi ma mutane zance a bisa gwargwadon hankalinsu to kaga tunda akwai umarni daga annabi cewa amma mutane zance a bisa gwangwaran hankalinsu ashe akwai wata magana da za a iya faɗa da ta wuce ma hankali kenan sai ka nema masu bayani sun maka bayani to bari mu ɗauki wannan littafin ka ɗauki wannan littafin gashi sunan littafin at-tasawwufu wa shadahatu sufiyya at-tasawwufu wa shadahatu sufiyya gashi at-tasawwufu wa shadahatu sufiyya an fahimta an fahimce ni gashi na sheikh sukairat sheikh malam abdu wanda ya littafin ma Dan kano ne an fahimta ko to ka duba ya kawo ya kawo bayani ya ce huzaifatu ibn al-yaman sahabbin manzan Allah ne sahabbin manzan Allah ne eh ya ce farkon wanda ya fara farkon wanda ya fara magana irin ta shaɗahatu sufiya to shine huzaifatu ibn yaman bayan manzon Allah bayan sayyidina ali sayyidina ali ka duba annahjul balaga zaka ga inda yake cewa inni la akhtumu min ilmi jawahirahu kai la yara al-haqqa zu fayaftitina bi jawhari ilmin law abumu bihi laqila li anta mimman ya abudul wasara sai ce walasta halla rijalun muslimuna dami ya rauna aqbaha ma ya tuna ni hasana ce, wallahi in ɓoye wani jauhari na ilimi inni la akhtumu min ilmi jawahira in ɓoye wani jauhari daga cikin ilimi na kai la yaral saboda karsa ga gaskiya karya ga gaskiya zu jahalin ma'abocin jahilci fa na ya fitine ni sai yace bi jauhari ilimin akwai jauhari na ilimi lau abu bihi da zan yi farci da shi la li anta mimman ya'budul wasana da an ce mu ina cikin masu bautan gumaka ji imamu ali yace walasta hallar rijalun muslimun da mi da mutane da yawa sun halatta jini na ya rauna aqbaha ma ya atuna ni hasana kuma su rinka ganin abin da suka aikata min ai abu ne mai kyau ai abu ne mai kyau to saboda haka babban abin da nake so ka fuskanta zan karanta maka wannan sahabi mai albarka wanda aka samu nasari daga wurin shi shi kuma ya samu asari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa akwai abubuwan da manzon Allah ya koya mai an fahimta ko wannan hadisi ne ingantacce ka duba malaman hadisi sun kawo shi <clears throat> yace huwal huzaifa huwal yamani as-sahabi shine huzaifa da ake kiran shi al-yamani Ah, mutumin Yaman sahabi sahabi ne aljalil mai girma al-ma'ruf wanda kowa ya san shi ah, waƙad ƙila li huzaifa haƙiƙa an ce ma huzaifa naraka ta takallamu kalaman malam ah, kalaman lan nasma'ahu min ashabi rasulillah mun ji kana yin waɗansu maganganu amma maganganun ba ma jin irin maganganun daga bakin sabon annabi ma'ana kai ka sun saba ma ainihin sauran sahabban annaba duk da kai sahabi ne duk da kai sahabi ne maganganun sun saba musu ba taɓa irin wannan maganganun ba sai a bakin ka famin aina akasta ina ka samo wannan magana daga ina ka anso wannan magana faqala to ga abin da huzaifa ya ce hassani bihi rasulullah irin wa'innan maganganu da kuke yin su masu wuce kwakwalwa ni kadai annabi yake biyin da shi kanan nasu yas'aluna dalili kuma mutane sun kasance suna tambayan annabi anil khairi gami da alkhairi duk wani abin alheri zaka ji mutane suna tambaya amma ba sa tambayan manzo Allah abubuwan sharri wa kuntu as'aluhu ni kuma sai na kasance ina tambaye shi an diddil khairi ni ina tambaye shi kishiya alkhairi ma'ana kenan sharri yace ce mukhafa saboda ina jin tsoron an aka a fi kan in fada cikin sharri ka gani malam tijjani kada jina su sahabbai suna tambaya sauran suna tambaya akan alkhairi to shi kuma sai ya zo shi ba alkhairi ke tambaya ba sharri tsoron kar ya afka ciki wa alimtu na san annal kaira lalle shi alkhairi la yasbiquni ba zai taba wuce ni ba ai da alkhairi ina aikata to amma ina son in tambaye manzon Allah abubuwa na sharri an fahimta dago? wa fi hadisin akar a wani hadisi kuma kala fa alimtu anna man la ya'rifu sharra la ya'rifu alkhaira lalle wanda bai san sharri ba ai ba zai san alkhairi daman shi a sharru diddul khairi ne an fahimta dago? sai ce wa fi lafazin a cikin lafazi kanan nasu ya na ya rasulallah mutane sun kasance suna cewa ya annabin Allah ma liman amila kaza wa kaza ya yas'alunahu an a a'mal me yasa wani ya aikata kaza da kaza sun kasance suna tambayan manzon Allah an a'mal an a a'mal abasa ayyuka masu falala wa kuntu aqulu ni kuma ina cewa ya la. ya annabin Allah ma yafsidu kaza wa kaza me ke lalata kaza da kaza falan mara ani ya ce yayin da manzon Allah ya ganni as'alu ina tambaya an afatil a amali daga aiboban ayyuka ma'ana ayyuka marasu kyau hassani bi hazal ilimi sai annabi yake bance ni da wannan ilimi wani ilimi kenan na shadahatu sufiya an fahimta ko da saboda haka malam ahmad malam habib jibril shin baka san wannan hadisin bane ka take shi ko ko baka aiki da shi ne ko ko wannan hadisin babu shi ne bai inganta ba wannan kenan abu na gaba eh, malam jibril eh, malam habib jibril eh, magananka ka ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a ga manzan Allah ido da ido ko ka kore ba zai yiwu ba saboda na na faɗi ma bata gani ba hujjanka na na faɗi ma bata gani ba ko haza yadullu ala annahu la yumkinu baya yiwa ru'yatuhu Alayhi salatu wassalam ganin manzon Allah ba da wafatihi ya qazatal bayan wafatinsa a farke lama naman ba a bacci ba bai yiwu a ga manzon Allah to me yasa ibnu taymiya abdulhadi ya ce mana ya ga annabi me yasa gashi ka duba cikin littafin ku kan mu shigo cikin littattafan malamai da hadisai bari in fara baka a cikin gidanku ka duba wannan littafin gashi nan mai suna al'uqudud durriya fi manaqib shekil islam ibnu taymiya a shafi na 532 zaka ji inda abdulhadi ya ce wallahi ibnu taymiya ya ga manzon Allah ido da ido kai ba ma manzon Allah ba ibnu taymiya ya ga Allah ga abin a cikin littafin ku gashi nan ya can sama da ya magana akan homilta alan na ashe ladhi kana tatahu ma'ina ulufan fi buka'in wadajjati wa salla alaikal muslimuna jami'uhum bi husni tiqadin fika ya sheku qudwati wa amma nisa'ul mu'minu mu'minatu fa innahunna karajna hayara fawjatan ba'da fawjati ibnu taymiya da mata ma aka shi makabarta bayan annabi ya hana mata su rinka bin gawa zuwa makabarta hadisin imamu muslim hadisin umma ta ce nuhida an ittiba'il janaiz mu mata an hana mu gawa zuwa makabarta amma gashi a cikin littafin wa amman nisa'ul mu'minat amma mata mu'minai fa innahunna karajna hayara sun fito a ɗimauce faujatan ba da faujati jama'a bayan jama'a mashat ko mashautatan na ashihi rijalun wa nisa'un sa'ayan adal akadami a wani baitin cikin alƙudud duriya yace sun tafi a ƙarƙashin makaran ibnu taymiya rijalun wani sa'un maza da mata sa'ayan suna tafiya adal akadami da kafa suka kai ibnu taymiya cikin cikin kabarinsa to gashi ka duba idan ka duba baiti na ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya irin wannan bugun nawa baiti na sha ɗaya daidai zaka ji inda abdulhadi ya ce ibnu taymiya ya ga Allah ido da ido ibnu taymiya ya ga manzan Allah gashi amma ya kake kore cewa ba a ganin annabi muhammadu gashi a littafin kuma an ce ana gani wa ayanta mawjudan ta'alat sifatuhu wa shahadta mahbun bi ainil basirati eh wa ayanta mawjudan kaga saman me ta'alat sifatuhu wanda siffofinsa suka ɗaukaka wa shahadta mahbuban sannan kaga abin so waye wannan mahbuban shine annabi muhammadu bi ainil basirati da idanu na basira sannan bayan wannan a cikin littafin ku an tabbatar da cewa ibn taymiya yana daga kai ya kallo lahul mahfuz bari in dauko madarijus yana daga kai ya ya kalla lahul mahfuz shin da ganin manzon Allah da daga kai a dauka gano lahul mahfuz ba da jarwa ne wahala galau ganin lahul mahfuz ibn al-qayyim al-jawziya ya tabbatar da cewa ibn taymiya na daga kai ya kallo lahul mahfuz babu nasi ba aya amma shi ku ganin manzon Allah akwai nasi akwai aya eh akwai nasi akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaza wala yatamassal shaytanu bi ina aljami'u li sirati al islam ina ganin kaman shi ne nan ko a wannan sahihul bukhari ne aljami'u li sirati al islam ibn taymiya wanda yanzu zan nuna maka inda shi ibn al-qayyim al-jawziya yana ina anan kasa ko a'a ba shi bane eh gashi nan shi shi lalle shi ne miƙo min shi an tsallako a hankali buɗo min shi gashi nan yawwa ya sirati shaykhul islam lalle ka hango shi shine gashi ya sirati shaykhul islam ibnu taymiya eh gashi a cikin wannan littafin a cikin wannan littafin wa min a'azami karamatihi ko karamatihi daga cikin mafi girman karamin ibn taimiyya ru'uyati lauhil mahfuz akwai ganin allahul mahfuz eh lauhul mahfuz ba ibn taimiyya ya ce ya ga lauhul mahfuz hmm? <laughs> ka gani to mutumin da yake ganin lauhul mahfuz kaga ya ga Allah kenan gashi nan ah, wannan littafi ne na ah, Muhammad Uzair Shams Ali bin Muhammad Al-Amrani ah, Al-Jami'ul Sirati Sheikh Islam Ibn Taymiyyah to shi ma irin wannan nawa idan ka duba shafi na 429 daidai zaka ga daga cikin firasa eh, baiwa da karama da Allah ya ma Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa sami'tuhu yaqulu naji ah, naji ainihin Ibn Taymiyyah yana cewa falan ma aksaru alayya yayin da suka yawaita min cewa me yasa ba za ka ce insha Allah ba domin za a je yakin ta tara ibnu taymiya ya rantsi aksar an fahimta ko yace anna da'irata wal hazimata alaihim lallai wallahi sai an rusa arna arnan ta tara sai an rusa su wa anna wa anna wa anna zafara wan nusra lil muslimina lallai dacewa da cin nasara zai tabbata menene ga musulmai wa aka sama ala zalika ibnu timiya fa ya rantse bayan Allah ya yana cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah duk abin da zaka aikata karka ce zan aikata abu gobe sai ka ce in Allah ya yarda amma ibnu aka sama aksar min saba'ina Yamina ya rantse fiye da su saba'in fa yuqalu lahu har ake ce ma ibnu timiya ya kake rantsuwa kana cewa musulmai su za su ji nasara in an tafi yakin nan qul sha Allah kace in Allah ya yarda mana karka ci ka rinka faɗan magana kaman kana ma Allah gatsadi eh fa yaqulu sai ce insha Allah ta haƙiƙan la ta'liqa kawai zan faɗa insha Allah dole ne kawai Allah zai musu ba wai ina ta ta'aliki a'a na faɗa insha Allah ne amma dole musulman su za su ci nasara kuma abin takaici aka ji yakin aka yi kace-kace da musulmai kaga ibnu taymiya ya ma Allah gatsala kuma Allah ya ya ya kunyata shi an fahimta ko sai ya ci gaba da cewa sami'tuhu yaqulu naji ibnu taymiya yana cewa falamma aksaru alayya yayin da suka yawaita mun cewa kace insha Allah qultu sai na ce musu la la tuksiru kada ku yawaita kataballahu ta'ala fil lawhil mahfuz ai Allah ne ya riga ya rubuta a lawhil mahfuz ni ibnu taymiya na daga idan na kallon lawhil abun a rubuce yake kaji bala tijani annahum annahum muhzamuna lallai su za a rusa su ko muhazzamuna za a rusa su fi hazil karrati a wannan karan wa annan nusra ko wa annan nasra lallai shi nasara jiyushil islam zai tabbata ne ga rundunar musulunci domin wa da amtu haƙiƙa na ciyar ibnu taymiya ma har yana ciyar da mutane eh, na ciyar da ba'dal umara'i sau wannan qarar ibnu taymiya ƙarya yake ƙarya yake babu wani nassi da ya taɓa nuna cewa ibn timiya ya ga lawul mahfuzi ko ana ganin lawul mahfuzi an fahimta ko allahumma illa min ba'dil mukashafa mukashafa kuma ga waliye ba irin su ibn timiya masu rena manzo Allah ba ba yadda rai ka manzo Allah ka iyayen manzo Allah wallahi alazim kuma ka samu girma da kima a fadar manzo Allah ba zai yiwu ba da saboda gashi a cikin littafin ku wa ayanta mawjuda kaga saman mai Allah ta'ala sifatu wanda siffofinsa suka girmama wa shahata mahbuban kaga annabi muhammadu bi basira basirati da idanu na basira to saboda haka malam habibu jibril gashi a cikin littafin ku an tabbatar da ibnu taymiya ya ga Allah ya ga manzon Allah gashi kuma ka ce kai a cikin littafin ka ka ce haza dullu ala annahu la yumkin ru'yatuhu alaihi salatu wasalam ba'da wafati ya kazata la manam ba zai taba yiwuwa ba a ce an ga mutum an ga manzon Allah bayan ya mutu in dai ba a bacci ba to gashi wannan ƙarya ne kina cikin littafin ku a cikin wannan littafin naku aljami'ul sirati alwaqur dariya ƙarya ne a cikin wannan littafin na ganin ganin me yake da suna ah, lawul mahfuz shi ma ƙarya ne ƙarya ne to saboda haka bari mu tabbatar maka da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, ka ɗauki wannan littafin ka ɗauki wannan littafin ya kai ah, a malam habib bari mu tabbatar maka da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, wannan littafin sunan shi al-afradu wan nawadir al-afradu wan nawabiru na Sheikh Suleiman Suri wanda asalin shehun malamin nan dan Burkina Faso ne dan Burkina Faso kuma larabawa ne an fahimta larabci ne lahajar su to in ka ɗauki wannan littafin ka duba shafi na 87 eh, eh, da bakwai daidai za ga ya kawo ru'uyatin nabi ya kawo mene ru'uyatin nabi ganin manzala sallallahu alaihi ya kazatan a farke yace wa am amma ru'uyatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kazatan amma ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a farke bi ma'ana da ma'anan an yakshifa Allahu anka arwa hal anbiya Allah ya yaye maka ruhin annabawa sai ce ah, ta haddasu ma'ahum haka yana faruwa tare da su an fahimta ko faqad asbatana hafi kitabina hakika mun tabbatar da haka a cikin littafin mu qawaqil adilla baina sufiyyati wal wahabiyya eh ina da shi shi ma littafin ka gan shi nan ga littafin nan gashi kawaɓe wal adilla a cikin wannan littafin an gane ko gashi to saboda karatun yayi yawa ne ma wallahi na fitar da littattafai akan wannan matsalar ka sun kai littattafai guda hamsin amma littattafan sun ma min yawa ga littafin kawadi wal adilla gashi ma ina da shi an fahimta ko sai yake cewa ah, sai yake cewa ah, ma'ana yankewan dalilai tsakanin wahabiyawa da kuma ainihin sufaye sai ce wa kultu sai ne ce huna anan ihdaruhu ah, iktisaru iktisar huna iktisar zan faɗe shi anan amma a takaice a takaice an fahimta amma ru'yatun nabi amma ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azatan a farke faqad warada fi hadisin sarihin hakika ya gangaro a cikin hadisi bayyananne kaji ko eh, eh malam habib jibril ina baka karatu ne eh, ya zo a cikin hadisi bayyane ne duk da gashi a cikin littafin ku na baka an ce ibn malamin ka ma ya ga manzon Allah bai ma tsaya ga manzon Allah ba ya ga Allah an fahimta ko ah, fi hadisin sarihin wa qabla kulli shay kamun kamun komai a kula da zan faɗa kama amkana linnabi kamar yadda ya tambata ga annabi an yaral anbiya'a annabi ya ga annabawa hatta sallu kalfahu har annabawan suka sallah a bayan manzon Allah ko Yusuf annabahaini yana faɗa ah, sallu alaihi wa sallimu taslima jami'uhum ahya'u lamma ata ja'u salla bihim wa hum ladayhi wala'u kana wa kulluhum ko jami'uhum ahya'u annabawa gabaki ɗaya rayayyu ne eh lamma ta baitul ja wa sanda annabi je baitul muqaddas sun zo sallabihin annabi yayi musu sallah wa hum ladayhi wa ila kowa yana yin chaffa ga annabi kowa yana biyayya yana kaskatar da kashi ga manzo Allah kadal imama annabi ya kasance limami wa kullum amma kowa ma muni. to lokacin fa annabawan da sun mutu shine hadisin Isra'i lokacin da aka Isra'i da manzo Allah min baiti ummahani daga dakin ummahani Izuwa masjidul aqsa ra'an nabiyul anbiya annabi ya ga annabawa cikin su akwai annabi adam akwai annabi ibrahim akwai annabi nuhu akwai annabi musa an fahimta annabi ya gansu wa sallu kalbahu kuma suka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an fahimta ko kazalika yumkinu li ba'di atba'ihi an yarau shay'an hakan nan ya inganta ga wasu daga cikin mabiyansa su ga wani abu lima sabata saboda abin da ya tabbata anna ma yakunu lin nabi mu'jiza duk abin da ya zama mu'jiza ne ga annabi jaza an ya kuna karamatan lil awliya a haka ya halatta ya zama karama ne kuma ga waliyai kunu li waliyi karama sai ce abin zai zama kuma karama ga waliyai an fahimta yace hujjatun malil munkiri da hujja illa ta'awilat wallahi munkire wahabiyawa ba su da hujja sai dai tawili kamar yadda shi jibril ahmad jibril gusau ba shi da hujja kawai sai dai tawili a cikin littafin tawili kawai amma ba hujja amma bi ko a cikin bacci fasirani fil yaqaza da sanin zai ganna a farke da sanin zai gana menene a farke sai malam yayi bayani sai ya sauko yace qala suyudi imamu suyudi ya faɗa fi sharhi muslimin a cikin littafin sharhin muslim mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai ya ce wa amma aslul ru'yatihi imamu siyu ya ce amma asalin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fili ya kazati a farke Faƙad nassa ala imkaniha haƙiƙa nassa ala imkaniha haƙiƙa annabi ya tabbatar da faruwan haka wa ha, da afkuwar haka a jama'atun kai ga fa'ilin nan faqad nassa imkanu wa wuqu'iha jama'atun haƙiƙa jama'a sun tabbatar da haka min a'immati min al'a'imma na daga shugabannin addini daga cikin su minhum daga cikin su hujjatul islam akwai hujjan musulunci imam al-ghazali abu hamid al-ghazali wal qadi abubakar ibn al-arabi daga cikin malamai na uku wa shaykhu izzuddin abdussalam shi ma ya tabbatar da ana ganin manzon Allah Wabin ibn abi jamra ibn abi jamra shi ma ya tabbatar da ana ganin manzon Allah Wabin ibn ibn al shi ma ya tabbatar da ana ganin manzon Allah wal yafi'i haka yafi'i shi ma ya tabbatar da ana ganin manzon Allah an fahimta ko sai malam ya ce wa qala ibn hajar ibn hajar ya faɗa a cikin al-fathul bari sharhin sahihul bukhari an fahimta ko gashi nan fathul bari gashi a bayana sharhin sahihul bukhari ya faɗa an fahimta ko ba da kalamin bayan bayan waɗansu maganganu da yi sai ce wa hamalahu ibn abi jamra ibn abi jamra ya ɗauki wannan maganan ala muhammadin absa ala muhammadin absa wani abin ɗauka akar na daban fa zakara an ibn abbasin ya ambata daga abdullahi dan abbasin au gairi ko waninsa annahu lallai shi ra'an nabiya sallallahu alaihi wasallam ko dai abdullahi dan abbas ne ko waninsa ne ra'an nabiya amma hadisin ya tabbata ya ga annabi finnaumi a cikin bacci fabaka ko fabakiya sai ya wanzu da anistai kaza bayan ya farka mutafakkiran sai ya wanzu yana ta tunani yana ta tunani fi hadal hadisi a wannan hadisin ko a wannan abin da ya faru fada kala ala da ummahatil mu'minina sai ya shiga cikin sai ya shiga wajen wasu daga cikin iyayen mu'minai matan manzon Allah kenan wala Allah kala ko ta iya kala sace ita ce maimuna an gane ko fa akarajat lahu almir'ata sai ta fitar masa da wani madubi fa akarajat lahu almir'ata sai ta fitan masa da wani madubi allati kanat nabi wannan madubin na manzan Allah ne an fahimta ko fara dara ilaiha sai ya kalla madubin fara a suratan nabi yana an san madubin maimakon ya ga fuskan sa fara a suratan nabi sai ga annabi Muhammadu Allahu akbar malam malam malam Habibu Jibril ina fata kana shan karatu sai ya ga hoton annabi muhammadu an gane ko fara zira fara fara fara suratan nabi walam yara surata nafsihi amma bai ga suran kansa ba wannan maganan malam ya ce wani kala an jama'atin min salihina an ciro ta daga wurin jama'a da yawa mutanen kirki annahum lallai su ma ra'awun nabiyyi sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil manami a cikin bacci sun mara'ahu sannan sun ganshi ba da zalika bayan haka fil ya kazata a farke wa sa'aluhu an ashiya suka tambaye manzon Allah kuma akan abubuwa da dama eh suka tambayi annabi akan menene abubuwa da dama hatta shi kanshi ibnu taymiyan hatta shi kanshi ibnu taymiyan ba ya ce yana ganin manzo Allah ba ai ya ce yana ganin manzo Allah Eh, sun dan yanke abin ne sai suka ce sai suka ce a bacci amma ibnu taymiya ce yana ganin manzon Allah har ya an so sako daga wurin annabi sakon ya zama mana addini a rubuta a cikin littafi eh kana yishkilu alayya halu man usalli alayhi janaza idan an kawo mun gawa to ina dan rikirkicewa hal huwa mu'minun aw munafiqun inji ibnu taymiya shin wannan magawan da aka kawo mun zama da sallah mumina ce ko munafika ce to ba da yadda ummata sallah fara nabiya fi naumi sai in ga manzon Allah a bacci annamu ma karawa suke a ibnu taymiya sai ya ga manzon Allah fa sa'altu sai in tambaye shi an mas'alatin daga in tambaye shi akan mas'aloli adida masu yawa min ha haziyil mas'ala daga ci akwai wannan mas'alan duk mutumin da ya mutu bana mai sallah sai na tambayi annabi sai annabi ya ce mutumin kirki ne nake mai sallah inji ibnu taymiya sai annabi ya ce min alliqid du'a bi sharɗi wannan hadisi ne tsakanin ibnu taymiya da annabi duk duniya ba wanda ya rawaito wannan magana amma ibnu taymiya ya rawaito ta daga annabi kuma an rubuta a cikin littafi kuma ana kafa hujja da ita wannan maganan ko kuma asharata sharata ya ahmad abinda annabi ya gaya ma ibnu taymiya ka sanya sharadi ka sanya sharadi ya ahmad wannan hadisi ne tsakanin ibnu taymiya da annabi wal tajani an fahimta hadisin da ibnu taymiya ya rawaito daga annabi kuma aka rubuta mana a cikin littafi su sun yadda da wannan sai wanda shehu tijani ya rawaito ne ba yadda da shi ba ko wanda shehu ya rawaito ba ba yadda da shi ba an fahimta ko kuma alliki du'a bai sharadi sai ka ce Allahumma ghafir lahu in kana mu'minan Allah gafarta masa in ya kasance menene mu'mini to saboda haka Malam Habib Jibril ana ganin manzon Allah kuma ga hadisai ina tabbatar maka ingantattu yanzu na karanta maka hadisi a akalla guda uku hujja hadisai guda nawa guda uku ah, sai malam ya ce ah, shak suleiman suri sai ya ce wa kala suyudi fil hawilil fatawi idan ka duba hawilil fatawi ta imamu suyudi ah, mujalladi na biyu shafi na ɗari da casa'in da bakwai ya ce annan nabiya lalle annabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi a cikin rayuwarsa kana ya kasance yaral anbiya yana ganin annabawa annabi yana raye yana ganin annabawa wa yajtami ubihim fil ardi har ma yaje haɗu da su a wani wuri bayan kuma annabawan sun mutu kama ta kaddama kamar yadda ya gabata annahu ra'a isa annabi ya ga annabi isa fit dawafi lokacin da ya yana dawafi wasaha kuma wannan magana ta inganta annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala musa ya je wucewa ga annabi musa ba huwa yusalli fi kabari ya ga annabi musa na sallah a cikin kabarinsa ya ga ya ga annabi musa na sallah cikin kabari kuma malaman hadisi sun kawo kuma annabi Musa ya mutu wasaha annahu sallallahu ya inganta lalle shi manzo Allah sallallahu ya ce al anbiya'u ahya'u yusalluna annabawa su koda sun mutu ba matattu bane rayu ne har sallah suna yi to annabi ya tabbatar da sauran annabawa rayu ne kuma an gangan su sai annabi Muhammad ne shine ba rayu ba a wurin ku ya kai Jibril ya kai Habibu Jibril da sau eh sai malam Ashak Imam Suri ya ce wa yajtami'u bihim wa min jumlatihim yana haɗuwa da su daga cikin jimlan su annabi sallallahu alaihi wasallam akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya akuza anhu kuma ya anso daga gare su mahtaja ilaihi abin da yake bukata min ahkamin shari'ati daga ainihin hukunce-hukunce na shari'a an fahimta ko to hadisin da zan karanta a cikin wannan littafi na ƙarshe shine ka je ka duba cikin littafin man asha ba'adal mauti libna abid duniya bi asanidin sahiha ka je ka duba littafin man asha ba'adal mauti ma'ana wanda ya rayu bayan mutuwa akwai wanda sun rayu da dama bayan sun mutu ka manta cewa ne in ban da kai malam habib jibril in ban da kai san zuciya ya sa kuna jinkirta ƙarya da gaskiya mutane nawa ne suka mutu ma zamanin annabi annabi ya tayar da su hadisi bai inganta ba annabi Musa bai tayar da matattu ba kai wallahi har da mu an yanka shi annabi ya tayar da shi annabi ke da ikon ya roki Allah ya tayar da abin da ya mutu sai Allah ne bai da ikon ya tayar da manzo Allah har a gan shi hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari ingantaccen hadisi ayyan shi ba su mutu ba annabi ce ku tashi kuma suka tashi eh bai inganta ba ina mamakin yadda wahabiya kuke juya gaskiya ta koma ƙarya wallahi abin da bani mamaki saboda haka da dukkan girmamawa malam habibu ah, ahmad ah, jibril a dai ƙara bincikawa kuma in an gano hadisai na manzan Allah kar a rinka son zuciya abin da ya maka kyau ya maka daɗi shi zaka rubuta wanda bai maka ba kuma ka kushe kamar yadda na faɗa littafin ina nan ina bibiyan shi ɗaya ba ɗaya na fara rubutu a kan shi sannan kuma zan rinka fitowa maganganun ka nukuɗa bayan nukuɗa wallahi duk sai na warware ma al'umma alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko saboda haka idan shehu tijjani ya ce ya ga annabi ko su yi magana da annabi kamun shi ibnu taymiya ya fara domin ibnu taymiya ya riga manzon Allah ya riga shehu tijjani zuwa kusan shekara 700 ibnu taymiya gashi an tabbatar da ya ga manzon Allah gashi ba ya ce yana ganin manzon Allah hayya an so sako daga wurin manzon Allah a cikin madarajus salikin an fahimta ko na'am wa fi kitabi man asha ba'da al-maut ibn abi dunya bi asanidin sahiha an samu anin Nu'man bin Bashir anna Zaid ibn Karija bainama huwa yamshi yayin nan yana tafiya fi tariqin a cikin hanya min turqil Madina daga cikin hanyoyin Madina baina zuhri wal asr tsakanin al-asr da azar iz karra nan kawai sai ya sai ya fadi fatuwa fiya kawai sai ya mutu fa alimad bihi al-ansaru sai mutanen Madina sai suka gane ya mutu fatahu suka zo wurin shi fatamulu suka ɗauke shi ila baitihim zuwa gidansa suka kai shi gidansa an gane ko fasajjahu suka ainihin lullube shi biki sa'in da wani irin tufafi wafil baiti nisa'un amma a cikin gidan akwai mata min nisa'il ansa daga cikin matan mutanen garin madina ne suna ta kuka alaihi saboda mutuwarsa wa rijalun akwai wasu mazaje kuma min rijalihim daga cikin mazajen su fama kasa ala halihi suka bar shi a rufe ya dai mutu hatta idza kana bainal maghrib wal isha sai da ya kai lokacin magriba da isha sami'u sautan sai suka ji wata murya ya kula muryar na cewa an situ kun shiru da daga murya kun shiru nazaru sai suka kallata ina murya ke zuwa fa idza sautu min ta tasiyab sai suka ga ai murya tana fitowa ne ta kasan wannan tufafi da suka lullube mamacin nan fasaru an wajihi sai suka ainihin buɗe fuskan shi wa sadarihi da fuskansa da ƙirjinsa fai za huwa ya ƙuli sai ga mutumin yana cewa haza rasulillahi kai wannan annabi muhammadu ne wannan annabi muhammadu ne assalamu alaika ya rasulallah amincin allah ya tabbata a gare ka ya annabin allah ba kwa karatu da haka wannan shine takaitaccen raddi zuwa gare ka ya kai ah, ya kai eh, malam jibril ahmad sannan idan ka duba cikin wannan littafin a shawahid al lima fi jawahir ma'ani wa da min kalami ibnu taymiya a wannan littafin kawai, wallahi al-azim na da girman Allah in na sa ku a gaba wa wabiya wallahi sai kun gane ba ku da na shek Suleiman Abdullahi Suri Allah ya kara min tsawon kwana shi ma yi bayani sosai akan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma abubuwa da ya kawo musamman eh, musamman ya kawai wa kala ibn hajar fil eh, eh, fi fathil bari fil fathi ibn hajar ya faɗa a cikin fathul bari mujalladi na 12 shafi na 500 da shafi na 385 ya ce ya kawo wancan maganan wa ibnu abijimra abi jimra ala mahallin akar fa zakara an ibn abbas aw ghairihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nawmi ah, fa baqa ba'da an istayqadha ah, mutafakkiran ya kawo dai wannan bayanin sai ya ƙara rawaito ya ce wa nuqila an jama'atin min as-sali annahu ra'a an an ciro daga wasu shashin mutane cewa lallai sun ga manzo Allah fil manami a cikin bacci sun mara'ahu sannan kuma sun ga manzon Allah ba da zalika fil yaqaza kuma sun ga manzon Allah a farke wa sa'alu an ashiya'a suka tambaye shi kuma game da waɗansu abubuwa an fahimta ko to sai ya ce idan kana so annahu sai ya ce idan kana so ka tabbatar da haka ya ce hadisi ya inganta annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala musa ya zo wucewa ga annabi musa wa huwa yusalli fi qabri annabi musa na sallah cikin kabarinsa wasaha yace ya inganta ƙala annabi ya ce a wa un yusalluna annabawa rayayyu ne sallah suke a cikin kabarin su sai yace fa kazalika idza nazala Musa hakan ne idan annabi Musa ya sauko ilal ardi zuwa ƙasa yaral anbiya a zai ga annabawa wa yajtami'u bihim kuma zai haɗu da su wa min jumlatim daga cikin jumlan annabawan da zai gani sallallahu annabi zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya'khudhu anhu kuma ya ansa abin da zai ansa daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahtaja ilai abin da ke da bukata min ahkamin shari'a shari'atihi na daga hukunce hukuncin shari'arsa an tabbatar da cewa idan annabi isa ya dawo ma zai ga annabi wannan hadisi ne gashi nan ya tabbata annabi isa ba an ce zai dawo ba مولانا صاحب الفيلة شيء بريرة سيأتي مسيح والرجال رجاله بدين الإمام الحاشمي يتدين ya ce annabi isa annabi isa zai dawo karkasa annabi isa zai dawo sayati masihun war rijalu rijaluhu bidinil imam al-hashimi ya tadayyanu ya ce annabi isa zai dawo amma idan annabi isa ya dawo zai yi addinin annabi muhammadu ne to malam ya ce haka yake iza zala isa ilal ardi idan annabi isa ya sauko zuwa ga duniya yaral anbiya a zai ga annabawa ya tami bihim kuma zai haɗu da su wa min jumlatihim daga cikin annabawan da annabi isa zai gani annabi zai ga annabi muhammadu fa ya akuza anhu ya ansa daga wurin manzon Allah mahtaja ilaihi abinda annabi isa ke bukata min ahkami shari'ati na daga cikin hukunce hukuncen shari'an annabi muhammadu domin annabi isa ba zai dawo a matsayin annabi bane zai dawo a matsayin ainihin shi ma daga cikin mai isar da sako da cikin al'umma annabi muhammadu an gane ko wa anna jama'atan lalle jama'a a yin mata shari'ati shugabanni na shari'a na su sun tabbatar da nasi ala anna min karamatul wali ce walalle karaman wali an gane ko min karamatul wali karaman wali an yara nabiya zai iya ganin manzon Allah wa yin bi kuma ya haɗu da manzon Allah fili ya kazata a farke waya ya kuma ya anso daga manzon Allah ma lahu abin da aka raba aka bashi min ma'arifi na daga sanin Allah wa mawahibin da kuma baiwa ya ce wa mimman nassa ala zalika daga cikin mutanen da suka yi magana akan haka cewa haka zai iya yiwa ya ce yi imati shafi'iyya ka je ka nemi manya-manyan malaman mazhabar shafi'iyya akwai al-ghazali abu hamid al-ghazali an gane ko akwai walbarizi akwai imam al-barizi an gane ko wattaji ibn subki shi ma attaji ibn subki wanda ibn taymiya ya asharar da auren ibn sibiki wal afif da eh, al-yafi'i wal afif al-yafi'i da da da al yafi'i yace wa min a'immatul malikiyya daga cikin shugabannin mazhabar imam malik kuma wanda suka yadda da wannan magana akwai imam al-qurtubi imam al-qurtubi ya yadda da maganar nan wa ibn abi jamra akwai dan abu jamra wa ibn al-haji a cikin hada dan al-haji mai madkal a cikin madkal in ka duba zaka menene za ka ga wannan maganan an bai ko to saboda haka lallai malam ahmad jibril karatu malam habibu jibril karatu ne mai barota na baka cikin raddi cikin wannan littafi naka wanda insha Allah rabbi haka zan ninka warware dukkanin nukurodin ka ɗaya bayan ɗaya wannan littafin da ake cewa za a rusa ɗariƙar tijjaniya da shi don insha Allah mu kuma da shi za mu rusa wahabiyanci e ina fata duk wanda ya kalla wannan karatu da muka yi cikin girmamawa da karramawa da azamawa da kuma ba da references cikin littattafai akalla dan na dan ikitibasi ne saboda littattafan sun min yawa eh sun yawa abubuwan sun yawa na ɗan tsokalo maka waɗansu daga cikin hadisai wata ma baka san su ba wajila baka san su ba na zo na dan baka karatu akan wannan duk abin da kai magana akai sai na zo na warware shi da izinin Allah in wa Allah ya sa mu dace alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum bi kulli amin wassalamu alaikum sai mun haɗu a zama na gaba insha Allah